muna daɗa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imominsa da falalarsa ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan guri ɗaya daga cikin masallatai na Allah tabaraka wa ta'ala domin tunatar da junanmu akan abin da ya shafi addininmu akan al'amari mai girma wanda yake jiran kowane ɗan adam ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala da falalarsa da datarwarsa ko kuma bai yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba ya taɓar da shi da adalcinsa lalle wannan wato rana za ta riske shi zai haɗu da ita domin Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari kuma ya faɗa yake cewa ƙul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kace haƙiƙa na farko da na ƙarshe ababen wato haɗawa ne Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle sai ya haɗa su izuwa wani wato guri a wata rana wanda take sananniya to wannan shine mu za mu yi magana akan abin da ya shafi ranar alkiyama don haka menene guzirinki menene guzirina menene guzirinka menene guzirinmu baki ɗaya an kira ranar alkiyama da alkiyama saboda tsaiwar da mutane za su yi allah Ta baraka wa ta'ala yake cewa yau mai ƙumun nasu lirabbil alamin ranar da mutane suke tashi suke tsayawa ga ubangijinsu ubangijin talikai domin a wannan rana za a yi tsaiwa da za ta wahalar ta gajiyar da mutane har kowa ya shiga cikin wahala gwargwadon iya zunubinsa har mutane su fara kuka da damuwa da tsaiwar da suke su zo gurin annabi adam su zo gurin annabi nuhu su zo gurin annabi musa su zo gurin annabi isa su zo gurin annabi ibrahim ta dai kowanne wato zai ce yana jin tsoron allah tabaraka wa ta'ala akan wani abu guda ɗaya wanda yake tunanin kar ya zame masa matsala gurin ubangijinsa mai girma don haka ƙarshe sai mu tattaru mu koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine zai ce ana laha ana laha sai ya je gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya yi sujjada yana yi wa Allah maɗaukakin sarki yabo da kirari har Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a gare shi ya ce irfa ra'sak sali tuqa washfa tushaffa daga kanka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam roƙi za a baka nemi ceto za a baka ceto wannan tsaiwar da za a yi ba ƙaramin al'amari ba ne ba don haka an kira alƙiyama da ranar tsaiwa sannan allah madaukakin sarki ya kira ta da wato ranar kira na gaskiya الله تبارك وتعالى يقول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارئة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام غسومة فترى القوم فيها سرعا Allah madaukakin sarki ya ce kiran gaskiya waye ya sanar da kai me ake nufi da kiran gaskiya wani kira ne wanda ba wanda zai kauce masa dan Allah madaukakin sarki ya sa aka yi busa ƙaho na biyu kenan kowa sai ya amsa wannan kira domin baya ma ba zai yi wani ya juya baya ba dan wuta ce a bayan bayi kogunan Allah tabaraka ta'ala ya tayar da wuta a cikinsu rana haskenta ya ɗauke wata haskensa ya shafe wannan duwatsu Allah tabaraka wa ta'ala ya kaɗe su ya niƙe su sun zama kaman gari a cikin ayoyi da dama da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana daga ciki Allah madaukakin sarki yake cewa iza shamsu kuwirat a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa iza sama'un fatarat a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أو تعالى الله من أوكين سركيك ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نشفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا دك وأنا على أنا نونا منا يند أبو بوا ذات كسن أرانا القيامة نجني وروات حسكن تورالي دوتا درانا da kuma wato kaɗe buɗe sammai domin saukowar mala'iku da Allah ya alkawarin zai haɗa na farko da na ƙarshe da kuma wannan duniyar ta wato gaba ɗaya wato kasuwarta ta ƙare ta cinye Allah madaukakin sarki zai sanya zai sauya ƙasar da wata ƙasar ma daban yau matubaddarul ard ghairul ard was samawat Allah madaukakin sarki yake faɗi cewa ranar da zai canza wannan ƙasar ba wannan ƙasar da wato aka riga aka sani ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi yana mumbar yana hudu ba yana wa'azantar da mutane shine wato mafi alkhairin wanda suke yin wa'azi domin a ji tsoron Allah har kwatantawa yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa yawma nadu sama'i ka tayyi sijilli kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina Allah madaukakin sarki yace ranar da zamu nade ranar da zamu wato nade ƙasa kamar yadda ake nade takaddu wato da idan aka yi idan aka rubuta sako aka rubuta message aka rubuta risala sai a nade misali kamar haka sai a haka a nade a nade sai a daura wani yanki sai a miƙa wanda ake so ya je ya kai wannan sabo to manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda kasancewarsa fiyayyen wato malamai shi yafi kowa wato hanyar koyarwa har gwadawa yayi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa lalle kenan Allah zai nade wannan ƙasa da muke kanta duka waɗannan abubuwa ne da za su saka cewa mutum ya shiga hankalinsa ya yi wani ƙoƙari ya yi wani guziri banda waɗannan akwai gurare da dama da Allah madaukakin sarki ya ambaci alƙiyama da kuma sunayenta da ya ambata misali Allah madaukakin sarki ya kira ta yawmuddin ranar sakamako domin rana ce wanda Allah madaukakin sarki saboda gwanintar lissafi da gwaninta ta ƙididdiga Allah madaukakin sarki dama yana faɗa ke cewa wa kafa bina hasibin ji Allah ya ce mun isa mun wato gwanance mun ƙware a wajen ƙididdiga da lissafi babu musu babu shakka domin babu wanda yake da lissafin ɗigon ruwa ba mai lissafin adadin yashi ba mai lissafin adadin taurari ba mai lissafin komai da kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala domin shine mahallicin komai da kowa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ahsha kulla shay'in adada to a wannan ranar zai yi hisabi a tsakanin mu bayinsa har ya zamana cewa Ɗan adam idan ya ga asarar da yi da taɓewar da yi wanda an ba shi cikakken dama an ba shi cikakken lokaci an ba shi duk wani abu da zai zame masa wato wanda zai zama ya kawo shi wannan guri ya tsira shine ya baro shi aka bar kare wato turan tubani aka yi wasa da rayuwar da Allah madaukakin sarki ya bamu ta wannan duniyar wanda minti ɗaya baya maimaituwa baya dawowa Ɗan adam in bai yi guziri ba a wannan ranar zai ga ya lalace har dabba ta fi shi kima sai ya ce ya laita ni tutura ba ina ma da na kasance turbaya saboda tsabar tashin hankalin abin da ya gani da kuma abin da zai haɗu da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce a wannan rana ce wato muke girmama muminai wato buɗe musu aljanna su tafi zuwa gare ta sannan kuma a wannan rana ce muke koro mujirmai wani suƙul na ila jahannama wurda ake jefa su irin jefawa ta wulaƙanci Allah shine mai ɗaurin kazan kuku ma'ana Allah madaukakin sarki yana haɗa wato kamar yadda a cikin ayyuka ta fa yu'khaz bin nawashi wal aqdam ya haɗa kafofin baya da wuya ko da makon fadar kai Allah ya yi wa mutum wannan ɗaurin a jefa shi cikin wuta don haka haƙƙi ne akan dukkanin musulmi da ya tabbata cewa wannan rana za ta zo masa lama hala babu shakka ba makawa kuma dukkanin manzanni sun isar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya isar ya yi gargadi ya yi wa'azi ya isar da sako ya sauke amana ya gaya mana dukkanin abin da zai zame mana guziri to ya rage akan mu kuma sai mu yi guziri to menene guzirin namu mutum ba a bar shi da kansa shi zai je yi yan canke ko ya yi wato eh, lalibe a cikin duhu ba a'a Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo kamar yadda ya aika wa dukkan al'umma yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut Allah ya yanke wa dukkanin wani dan adam hanzari domin ya aiko masa manzo kuma mu ma Allah madaukakin sarki ya mana lifi ya aiko mana manzo huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ألا يا أيكو من منزو duk wanda ya ji sakon da na manzo sallallahu alaihi wa alihi bai yi imani da shi ba ba abin da ya rage masa face sai in ya mutu ya zamo ɗaya daga cikin kirare ko gungume na wuta don haka Allah madaukakin sarki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu tauhidi shine farkon abin da Allah ya dora mana kuma shine farkon abin da ya kira kuma shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ɗauki lokaci a wajen karantar da shi a lokacin da wata yanzu take ganin ta shiga makarantar islamiyya da ake karantar da tauhidi daga kan wato eh, usuli salasa kitabun tauhid al-aqida tahawiyya aw al-aqida eh, wasidiyya ko wani abu makamancin haka ko fassara wato littattafan tauhidi kina ga kamar cewa ai mun wuce nan kawai dai abu dai kana sallah to wallahi ya kamata ya zama wajibi a kan kiki san wa kike wa sallah in za ki sallah da wa kike ganawa sannan a cikin sallar nan me kike cewa domin sallah tana koyar da kai tauhidi fatihan nan da kike karantawa hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah tabaraka ta'ala ce na raba tsakanin na raba na raba wato fatiha tsakanina da bawana idan bawa ya zo ya tsaya gaba gare ni ma'ana bawa ya zo yana karanta fatiha a cikin sallah sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki sai ya ce bawa na ya gode mini ma'ana bawa ya san Allah har ya gode masa arrahmanir rahim Allah madaukakin sarki zai ce bawa na ya girmama ni maliki yaumiddin Allah madaukakin sarki zai ce bawa ya san ya san wato matsayina ya san wane ne ni domin shine kadai ya mallaki wannan rana ranar sakamako sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan wato nawa ne wannan kuma na gaba wato ayar da za ka karanta ko za ki karanta ko zan karanta ta gaba tsakani na da kai na raba idan bawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta ma kuma gare ka muke neman taimako sai Allah madaukakin sarki ya ce ita ce tsakani na da kai kuma duk abin da bawa na ya roƙa na bashi idan bawa ya ce ihdina siratal mustaqim ya Allah shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su na daga annabawa da manzanni da shahidai da salihai da sauran bayan Allah da suka shuɗe wanda muke fatan mu biyo bayan su Allah madaukakin sarki yana saurara bawansa yana sa yana cewa na baka sai bawa ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ba waɗanda kai fushi a gare su ba ba kuma waɗanda suke ɓatattu ba ma'ana ba yahudawa ba ba kuma nasara ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wali abdi masu al, abin da ka roƙa na baka idan mutum baya zuwa makaranta idan mutum bai san tauhidi ba yana ta karanta fatihan ma bai san me yake cewa ba bai san mene ne matsayinta a cikin sallah ba kuma saboda matsayin tauhidi shekara goma sha uku manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi a maka yana kafa tauhidi ya kafa a cikin zukata wanda malamai suka ce shi ya sa a cikin maka ko munafiki ba a samu ba saboda guri ne wanda imani wato ko kafirci ko imani ko kafirci in mutum ya yi imani an san ya yi imani azaba da musiba da duk wata kwangwama an rinkai masa amma saboda imanin na gaske ne wanda ya ratsa jini da tsoka ya shiga cikin sassan zuciya ka yi itirafi da Allah tabaraka wa ta'ala ka yadda da shi ka sakankance da shi cewa wato babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi don haka ko da an bauta mu wani abu ba Allah ta baraka wa ta'ala ba ita wannan bautar da aka yi wani ba za ta cutar da Allah ba Don bayi ba su iya isa ga cutarwa ga Allah ba su cutar da shi sannan kuma ba za ta yi amfani ga wanda aka bauta ma ba domin an bauta ma wanda bai cancanta ba saboda haka imanin ya kafa a cikin zuciyarsu har suka iya yin kowane aiki ko wani umarni wanda Allah madaukakin sarki ya basu ɗaya daga ciki shine hijira suka yi hijira saboda Allah tabaraka wa ta'ala suka yi hijira saboda Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba dan tauhidi ba dan adam ba zai iya yin hijira ba ba zai iya kaurace wa uwa da uba da 'ya'ya da dangi da mahaifa da abinda mutum yake jin daɗin duniya ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ashiratakum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها ومساكن ترضون ترضونها أحب إليكم من wa ورسوله wa jihadin سبيله فتربصوا fatarabbasu dai a ce waɗannan abubuwan waɗanda mutum zai iya jin sun jashi sun fitine shi sun zame masa sune za su kange masa ya zama yakin yin hijira Allah maɗaukakin sarki ya ce kuna ganin cewa su ne suka fi dacewa a gare ku daga san Allah da manzansa da yin hijira saboda shi to ku je ku yi dako ma'ana mutum zai yi asara a rayuwarsa shi yasa waɗanda ba su hijira ba ma Allah ya zarge su face sai waɗanda ya musu uzuri da kansu wannan tauhidin da yake cikin zuciyarsu shine yasa suka bar duk waɗannan abubuwan suka tsallake suka fita suka tafi inda ba su sani ba ba a san su ba wani ma da tambaya ije manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kansa da Ababakar Siddiq ba su san hanyar Madina ba face sai da dalil ma'ana sai da wanda ya musu jagora akan hanya wannan shine tsabar imani don haka wato sahabbai sun cancanci wato a ɗaga musu hannu a girgiza musu sannan kuma wato a musu a rufe musu baki a yi shiru ba wani wanda yake da wani aiki da zai iya zuwa ya soki sahabi ko guda ɗaya ko da kuwa a cikin bincike-bincikenka da karance-karancenka ko a bincike-bincikenku da karance-karancenku kun gane wani abu na kuskure dama Allah madaukakin sarki ya ce ya halice mu mu masu kuskure ne don haka su ababen yafewa ne domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa ya tabbata mana cewa ya ma yafe musu sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗanda Allah ya umarni in mun zo mu neman musu gafara ashe kenan yana sanya musu gafara ko ma ya gafarta musu domin ya riga ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu nayi magana ne ba don wa'in kawo mana tarihin sahabbai ko tarihin hijira ba a sai dan na nuna mana irin abin da malamai suka faɗa dangane da tauhidi wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sallah an karanta manzon sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu sallah a aikace wadda saboda muhimmancinta sai da Allah tabaraka ta'ala ya kira shi sama ya bashi ita duka kissar wannan wato Isra mun mun riga mun ji mun kuma wato sake ji jin da insha Allah tabaraka wata'ala ba zai bace maka ba kamar yadda suratul fatiha ba za ta bace wa dan musulmi ba dan haka sallah tana da matukar muhimmanci tunda aka mata irin wannan shimfiɗa sannan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo ƙasa sai Allah ya turo masa malami jibrilu ya zo ya karantar da shi sallah hadisi yana nan cikin muwatta malik manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jibrilu ya zo ya yi sallah da shi a farkon lokaci a zahar la'asar maghrib isha asba washe gari ya dawo ya masa sallah a zahar la'asar magar isha asuba a ƙarshen lokacinta lokacin da wani yake tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wato yaushe ne lokacin sallah sai ya ce masa ma baina hazaini tsakanin lokacin da nayi sallah jiya da kuma lokacin da nayi sallah yau to shine abin da zai ishe ka ta asuba zahar haka la'asar haka magarib haka isha haka saboda kowane an yi a farkon lokaci an yi a ƙarshe sallah kenan tana da matukar muhimmanci dan haka ma Allah madaukakin sarki ya sanya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama malami kamar yadda risalan nan wato duka dan sako ne Allah ya turo Jibril ya zo ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake karanta masa shi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya ga Jibrilu ba gani ɗaya ba ba gani biyu ba sannan kuma wato ya gan shi ganin da wani ba zai yi masa kamanceceniya da shi ba kuma shi jibril mala'ika ne shedan wato ya fi karfin shedan ya kusance shi ballantana ya shafi wani abu na wahayi jibril nan da yake zuwa ya kama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayin nan na wato dukkanin abin da muka ji a cikin alkur'ani daga bangonsa na suratul fatiha zuwa bangonsa na birabbin nas dan haka allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da shi da gaskiya allah yana cewa bil haqqi anzalnahu wa bil nazal to wanda Allah ya aiko da wannan sakon fa shine fa ya aiko shi fa da sallah zo ya koya annabi sallallahu alaihi wasallam sallah dan haka babu sauran wasa akan dukkanin wani musulmi ko musulma akan sallah sallah babban al'amari ce kuma sallah kar ki rinka yin ta sallah irgadu duk abin da mace ta kashe ko namiji ya kashe akan a koya masa sallah wallahi bai yi asara ba malamai sun yi littattafai da dama a game da wato yadda ake yin sallah daga ciki akwai littafin bin bas Allah ya masa rahama akwai na wato uh, uh, muhammad nasiruddin albani rahimahullah shi ma ya yi duka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila taslim ka annaka taraha kada ki kiuya ki nemi wannan littafi ko na Sheikh Muhammad Nasiruddin ko na Sheikh bin Bas ko wani daga cikin littattafan malaman sunna da aka koyar da sallah ki biya ko na wani in danki ya iya ko wani wani malami ko wata malama da za ta koya miki wallahi kar ki yadda ki je sallah ba ki je lahira ba ki da guzurin sallah kin samu babban matsala domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana farkon abin da ake duba a cikin ayyukan bayi sallah farkon abin da ake dubawa a cikin ayyukan bayi sallah malamai suka ce saboda wato rahama ta Allah da kuma sansa da kada ya azabta mu Allah tabaraka wata'ala bai halice mu dan ya azabta mu ta sai wanda ya kan gare a cikin mu Allah madaukakin sarki yana ta ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum in shakartum wa amantum da haka duk wanda yayi ibada ya bi Allah tabaraka wata'ala to Allah madaukakin sarki ya ce ba zai kona shi ba a cikin hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya mu'az أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله Allahu wa Rasuluhu أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا saboda hakan nan idan mutum ya kiyaye sallah to Allah madaukakin sarki zai tseratar da shi da sauran ayyukansa ya lullube shi ya rufe mai asiri idan aka samu matsala malamai sun yi bayani Allah madaukakin sarki yana cewa ku duba cikin ayyukan bayina ma'ana aka tattaro daga hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama aka cirato wannan bayanin zai ce a duba a cikin aikin bawa ko yana da nafiloli wannan sallar da ake maza maza ake so a yi a gama ko a yi mata cancaken kurciya har wasu ma suna wasu eh, eh, kalmomi na sabo wai sallah akwai yar faki wacce ba ta da yawa ba ta da lada wannan wasa da addini ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lalle mutum yayi kokari yayi kyakkyawan aiki saboda haka duk abin da kika kashe a wajen koyon sallah ko kika shiga makaranta ko kika nemi wanda zai koya miki wallahi babu asara a ciki kar ki yadda ki haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala face sai kin iya sallah kin gwanance a sallah kuma kina yin sallah kuma kina kokarin sanin sallah har ki mutu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzo wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har mutuwa ta zo maka ashe ba lokacin sakaci kenan a cikin addini to Allah ta'ala zai ce a duba a cikin nafiloli ko bawa yana da shi to yanzu dan Allah kalubalen wacce bata tsaya ta kula sallar farilla ba ma yaushe take da lokacin binta da nafila idan kuma zaki ce kina yin nafiloli to in fa baki iya farilla ba nafilar baki iya ba dan dole sai ai iya farilla sannan nafila za ta samu saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil bawa bai wato kusan nemi kusanci da ni ba in ji Allah ta'ala da wani abu na sa kai na ɗau'i wanda yake na nafiloni a habbu ilayya Allah ya ce wanda ya fi soyuwa a gare ni min maftaratuhu alaihi sama da abin da na farlanta masa duk inda zaki kai da yin azumin nafila bai kai azumin ramadan ba duk inda zaki kai da yin nafiloli a sallah bai kai sallar farilla ba don haka yan uwa mu koyi sallah mu tsaya mu kyautata sallah kar mu rika ganin cewa kamar mu an yi wani uzuri a kanmu mu mata har kina cewa ai sallar dai mace dai ai kawai dai Allah ya kiyaye ba haka bane ba Allah madaukakin sarki da ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa salama ta hanyar Jibril ya koya masa manzo sallallahu alaihi wa ya ya taka tudun da za a iya gano shi a masallaci ya gwada sallah lokacin da zai yi sujjada na tsala qahqara ya sauko da baya da baya ya yi sujjada don duk waɗanda suke bayansa su gan shi da ya idar da sallar nan cif ya juyo ya ce musu sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah yanda kuka gani ina yin sallah to dan haka kun ga babu sauran abin da za a yi wasa kenan sai mu zo kan batun azumi azumi wata falala ce da Allah madaukakin sarki ya yi wa wannan al'umma ɗin ya wajabta musu shi kamar yadda ya wajabta wa waɗanda suka gabace su Allah yana cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum turhamun la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace ya wajabta mana kamar yadda ya wajabta mu waɗanda suka gabace mu ashe babu sauran abun wasa a cikin wato sha'anin azumi kai ki ganganci kai ki sakaci ki yi ƙoƙarin kyautata ramadan ɗinki saboda baki da tabbas ni ma ba ni da tabbas dukkan mu ba da yake da tabbas ba mai garanti akan cewa za a gama ramadan ɗin ma da shi ko kuma a'a zai kai na baɗi Allah shi ne mafi sani don haka wanda kake ciki ka kyautata ko da mutuwa ta zo ta same ki ko ta same ni ko ta same ka ta same ka akan kana kyautata aiki Abin da dama Allah madaukakin sarki yake son mu da shi kenan sannan hajji ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko kan mirowa rowa bayin Allah da daman mu wasu suna da abubuwa wanda za su iya yin aikin hajji amma suna jira wai su samu garaɓasa ko sai miji ya biya mata ko sai gwamna ya bada kyautar kujera ko wani abu da makamancin haka farilla Allah madaukakin sarki ya wajabta mana a kansa wa akan mu shine yin aikin hajjin nan don haka duk wanda yake da hali ya yi ƙoƙari ya sauke wannan farali ba a ɗora ma waninsa ba shi aka ɗora ma wa idan ba ki da shi to shi kenan ya tsaraya a kanki in kuma Allah ya biya wani ɗin ya biya miki to fa biha wani imat hakan yayi amma kar ki ɗauka kina da kuɗin ki dan ke ya ce dole sai babanki ya biya tana iya yiwa wata 'yar tafi babanta kuɗi ashe kin ga in kina da hali ke ce ya kamata ma ki biya wa babanki kujera tana iya yiwa wata matar tafi mijinta kuɗi har za ta iya fitar da zakkar da zai zama mijinta ma inda za ta bashi zai so kamar yadda Zainab mata Abdullahi bin Mas'ud da wata Zainab al suka yi suka fitar da kuɗaɗensu na zakka ko mazajensu suka nema suka ga cewa kamar hakan bai dace ba gwada a zama inuwar giginya na nesa kashaki a ɗauki sadaka daga unguwa kaza a ɗauka a milla ta can wata unguwa kaza don saboda neman suna na saboda nuni ko na makamancin haka amma dai me abin gaddama ga manzo sallallahu alaihi wa sallam suka je suka tambaye shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace su ba su kuma suna da lada biyu saboda haka ki duba yar uwa wata tana da gonaki wata tana da jari a kamfani babban jari wata gidan mai gare ta wata waye amma kuma wai ba ta aikin hajji ba to me kike jira kada mutuwa ta zo kai ki yadda ki sakaci rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ma ibnu umar yake cewa buniyar islam ala hamsin shahadata an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita zaka wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila waɗannan abubuwan su ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzo da su ya sanar da mu na rukunan musulunci akwai wasu abubuwa kuma waɗanda shi wannan zai zama kamar mubudi ne sannan akwai yanka yanka a jikin mubudi wanda shine idan aka murda sai mukulli ya buɗu domin hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wa yana zaune wani mutum ya zo yake tambayar jama'a da suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama wane ne manzon Allah a cikin ku suka nuna masa shi sai yace zan tambaye ka amma zan tsananta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama fazzan ghalizan qalbi ba Allah yana cewa walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da kaushin hali ba shi da fushi ba shi da wato kyala mutane annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yayi marhabin da da tambayoyinsa ya rinka tambayarsa Allah ne ya aiko ka tabbas cewa mu bauta masa shi kadai ba tare da mun yi shirka da shi da komai ba kuma kai manzan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce haƙiƙa tabbas haka ne kuma Allah madaukakin sarki ne ya ce mu yi salloli biyar a cikin dare da wuni yanzu da wannan aiken ya aiko ka ya ce tabbas ya aiko ni da wannan haka ya duka tambayarsa duka rukunan musulunci na sai da ya tambaye shi yana mai tsananta tambaya babu ladabi ladabi a cikinta amma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hakuri irin yadda ake so malamai su ta hakuri da tambayoyin waɗanda ba su sani ba har Allah ya sanar da su ran da mutum ya sani ba zai yi irin wannan wautar ba saboda haka sai ya miƙe yake cewa amma ni wallahi ba zan ƙara ba daga kan waɗannan abubuwa biyar sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa aflaha in sadaka in dai abin da ya faɗa gaskiya ne to ya rahota to ƴan uwa wannan shine wato musulunci amma akwai abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki yake son mu da mu kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata su a cikin rayuwarsa wanda idan muka riƙe su ba ƙaramin guziri za su zame mana ba daga ciki akwai wato kyautata aiki kyautata aiki domin martaba ta addini guda uku ce al-islam shine mataki na farko sannan al-iman shine mataki na biyu musulmi sannan mumini sannan al-ihsan muhsini wato bayan an yi imani da Allah wanda yake da eh, an yi karbi wato musulunci wanda yake da rukunai guda biyar to akwai imani wanda kuma yake da rukunai guda shida kuma wannan rukunai guda shidan abin da yake karkashin su fa yana da yawa misali aka ce imani da Allah idan aka zo ane miki bayani a cikin ajin tauhidi to zaki gani cewa da me nake yi a cikin rayuwa da ban zo na karanta wannan ba ashe imani da Allah ba kawai in faɗa da bakin ce na yi imani da Allah bane akwai imani da samuwar Allah akwai wato imani da ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala da ka san babu me yi sai shi to da me zaka haba halar da kanka ko ki wahalar da kanki da neman sa a wajen waninsa wannan shi yake kai mutane zuwa ga shirka rashin imani da wannan idan kika san cewa ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai ɗaukaka ba mai kaskantarwa sai Allah fa'alin lima yuri duk abin da Allah ya so sai ya kasance wallahi ba uwar miji ba ba abokiyar zama ba ke in taron yan bandits ne da kidnappers wallahi kin san Allah ya ishe su ko bai ishe su ba ya ishe su ba ga kisa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana ba ta yaro da ake shirya yadda za a kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaron sai ya ce allahu kfinihim bima shi'ita tsabar imaninsa da ya da Allah ya sa bai jin tsoro a cikin zuciyarsa sai ce Allah ka isar min da su da abin da ka so yau da ko da wannan addu'ar muke yi wa waɗannan masharrantan mutanen insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ta yi tasiri a kansu kuma in kina so ki fara gwadawa daga yau dukkanin waɗannan masharrantan mu yi ta musu irin wannan addu'ar Allahumma kfinihim bima shi'ita azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka kulli jaran min bandits yan kidnappers am robbers yan wane ne duk wani masharranta da kika sani ki faɗa wa Allah madaukakin sarki kuma su dama yana sani wallahi Allah yana amsa addu'o'inmu kuma Ramadan ne lokacin amsa addu'o'i daransa da ranarsa yan uwa kuna tare da ni to kun ga a cikin wato bayani a game da eh, abin nan wato imani a nan za mu rinka fahimtar wannan akwai imani da manzanni kafin manzon sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko manzanni sannan ya cika da shi ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni kuma ya ce ni imani da su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli zuwa ƙarshen aya wannan zai daɗa wato sawa mutum ya ɗara darajar wato shi musulmi ne har zuwa imani da mala'iku da imani da ranar lahira da imani da ƙaddara wanda duk abin da ya samu mutum na alkhairi ne ko na shari a gurinsa zai zamo daidai da daidai domin ko shari ya samu mutum ko alkhairi ya samu mutum a ƙarshensa aƙibarsa alkhairi ne A akibar abin sa alkhairi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajamal amrul mu'min mamakin al'amarin mu'mini inna amrahu kulluhu khair dukkan al'amarinsa alkhairi ne in asabatku darra in asabatku sarra'a shakara fa kana khairan la wa in asabatku darra'a sabara fa kana khairan la ko wani daɗi ya samu mutum ba zai fitar da shi ya manta ya ya ce wato inna ma utitu ala ilmin indi ba zai yi haka ba in wani abu na na sharri ya samu mutum ba zai ce saboda wani ya cire hannu daga kaina ko saboda mun faɗi a zaɓe ko saboda kaza ba a'a zai yi imani cewa Allah madaukakin sarki dama ya rubuta abubuwa na kaddara na alkhairi da na sharri to ƙarshen sai ya zame masa alkhairi sannan sai na uku martaba addini shine al-ihsan wato mutum ya yi bautar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana ganinsa domin fa illam takun tarahu fa innahu yaraka in zaki wa miji biyayya zai miki sauki idan kika tuna cewa Allah madaukakin sarki yana ji yana gani saboda haka mijin nan Allah ya datar da ke mai gani ya yaba ne ko kuma wanda zai yi ko buris ko burabusko sannan idan Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da wani abu na wato rashi shi ma zai iya jure masa saboda me saboda ya san Allah yana jin sa yana ganin sa kuma bai manta da shi ba kuma akwai abubuwa masu yawa na arziki wanda Allah ya masa su ba a siyo su da kuɗi daga ciki shine ya halicce shi ya ba shi imani ya ba shi lafiya ya ba shi dama wata har kina karatu karatun ma a hannun malaman sunna kuma kin samu dama kina aiki da shi duk waɗannan abubuwan kuɗi baya siyo su saboda haka Allah madaukakin sarki ya gama mana arziki ya lullube mu da wato ni'imominsa wa asbaha alaikum ni'amahu zahira wa batina Allah ya lullube mu da rahamarsa in kina da wato wannan matsayin na addini to shi ma kin samu babban guziri dan haka sadaka ki za ta zama cikin irin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya bayar rajulin wani mutum ya bayar da sadaka alhanin damansa tana miƙawa hagun ta san abin da yake yi ba saboda haka yana cikin waɗanda za a keɓance su da shiga inuwar al'arshin Allah a ranar alkiyama sannan ba za ki ji damuwa ba a wajen rukon ɗan ya zama ko da kun yi hautsini da ita a lokacin halin rayuwarku a hannun miji mutuwa ke ko kuma tafiya ke ina so in yi mana nasiha yan uwa haddani kaina wallahi da damanmu mu da daman mu ga makarantar muna zuwa ta islamiyya da ta bokun ta zamanin ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hore mana na arziki amma ki ji mace wai ta bugo waya tana cewa uwarsa fa kaza muke da ita yanzu ya za a yi an yi abinci in bashi abun bakin ciki abun kunya wanda idan da a ce kina aiki da karatun ki, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya ce fi kulli da ragaba sadaka duk wanda yake da wata danyar hanta ke ko kadangare ne kika bashi abinci Allah baki lada a kai ina ga dan miji wanda an bibiya ko da ce fanan 100 bisa 100 ba na babansa ba ne akwai wani percentage na mahaifinsa saboda haka kalan kalubalen mu da ni da nake faɗa muku da ku wallahi idan ba mu rungumi 'ya'yan miji muka rinka irin abin da magabatan mu suka bi irin suna na Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta rike 'ya'yan nana Asma baba ɗaya suka hada ba ta da gubar cewa ai 'yan uba ne irin su Zainab binti ba ta haihu ba take tattara 'ya'ya ita ce uwar musafai ta farko da ta fara musu tattali ta buɗe kamfanin sana'ar fata saboda ta ɗauki nauyinsu duk wacce ta zo ta yi wani abu daga baya da ita take koyi babu ɗanta a ciki ba ta da komai a ciki idan muka gangaro muka yo baya baya irin wato kusan zamaninmu muka bibi tarihin su Sheikh Usman bin Fodio matansa ɗin nan akwai babar Nana Asma an ce nana asma din nan tana karamar yarinya mahaifiyarta ta rasu bata gama tantancewa da mahaifiyarta ba amma dubi irin sunan da nana asma'u ta yi kusan duk inda kika shiga a afirka in kin ce nana asma kafin ma ki ce bintin shaf usman bin fodi sai an sai an sai an gano ita kike nufi to abokiyar zaman babata aisha ta kwagga ita ta rene ta ta mata tarbiya dan allah idan da a ce sharri ta mata ko ta tarbiyantar da ita da wata mummunan tarbiya ina ta samu damar samun ilimi bare ta yi aiki bare ta karantar har ta zama tana da ɗalibai har ta zama a cikin abokanan zama ta yi fice ta koya musu ta koya makwabta ta koya wa yan uwa na kusa da nesa har sai da ta zo ta yi tsarin cewa to duk wata rana zan fita wa da local government kaza ita ce ranar karatunsu rana kaza ita ce ranar karatunsu ina faɗa mana wannan ne don mu san cewa ai mutum bai tsiro shi shi kaɗai ba in kin ga mutum yana abu akwai tarbiya da hannun wasu a kansa to nana asma hannun abokiyar zaman babata ko kuma in yi da yaran da muka fi ji kishiyar babata yanzu kina zata in kika rike ɗa da kyautatawa ko ni da nake faɗa muku na rike ɗa da kyautatawa ko na rike a idan ta zama wani abin alkhairi wasu suka irin wannan abin muna zaton Allah zai tauye mana lada ba zai tauye ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna Allah la yudiyu ajral muhsinin dan haka yan uwa kowa ya duba wani irin abu ne zan yi wanda nake fata nake sa rai da shi Allah maɗaukakin sarki ya karɓar mun ya lulluɓa mun asiri ya rufe mun wato laifuffuka na ya yafe mun kurakurai na in samu in tsira a gurin shi ta hanyar tarbiyyar iyali ne ta hanyar kyautata zamantakewa da miji ne a'a ta hanyar kyautata wa iyayensa ne a'a abokanan zaman ki ne zaki daure ma kishi ki irin nana na nana Aisha ki kyautata musu ba ruwa ba cutarwa babu mugunta bare ma a zo maganar wani tsafe-tsafe da canfi Allah ya tsari gidan annabta da gidan duk wani salihin bawa da waɗannan abubuwa don haka duk inda ake karatu kasuwancin bokanci insha Allah ya ƙare ya riga ya gama don haka yan uwa mata ƙalubalen mu ya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan abin da nake faɗe da gaske nake yi Allah madaukakin sarki ya sa kaina nake faɗawa sannan kuma nake isar shi ga yan uwana domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr in إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إمام الشافعي يتي كودا أتي الله تبارك وتعالى بين da دا كومي با أتكين القرآن سي سورة نان da ta ishe mu in dai har za mu imani mu aiki da shi sannan mu kira akan shi kuma mu yi hakuri akan duk abin da ya same mu to mutum zai tsira zai zamo cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma man khafa amma man wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa wanda ya ji tsoron wato haduwa da Allah wannan rana ta alkiyama ya je da guziri mai kyau to da aljanna za ta zamo makomarsa amma wanda ya wato juya baya fa wanda ya aikin shari wa amma man tagha wa athar fa innal jahima fiyal ma'awa dan haka ina mai cikawa da cewa yan uwa Allah madaukakin sarki ya mana wa'azi ya tunatar da mu yake cewa wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad kowace rai ta yi duba domin abin da ta yi don gobe Allah maɗaukakin sarki ya saka mu cikin zaɓaɓɓun bayinsa salihai na gargaru masu hankali masu ji masu aiki da wa'azi wanda zai zama gaba ɗaya tunaninmu har kullum shine wani aiki ne muka yi wanda muke fatan in mun je ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda labudda za mu je la mahala Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe shi ya tseratar da mu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu da imani ka ba mu guziri na alkhairi wanda wato za mu yi abin da kake so mu nisanci abin da ka hana mu tsaye akan bin sunnar manzanka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu yi koyi da shi da sahabbansa da yake cewa ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum sahabbaina kamar taurari ne duk wanda ka ɗauka kai koyi da shi za ka zama cewa ka shirya ya Allah maɗaukakin sarki ka sa mu yi koyi da waɗannan bayin Allah da matayensa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyayen muminai wanda Allah yake cewa annabi auladul bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum da matan sahabbai wanda Allah madaukakin sarki yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يا الله كسanya mu cikin mu'minai ba cikin kafirai waɗanda za su yi ji haushin wanda suka yi aikin alkhairi ba kafirai waɗanda suke jin haushin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka amsa kira suka yi aikin alkhairi kuma ba su yi wato sharri ba Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin nagari Allah ka raya mu akan musulunci ka kashe mu akan imani ka kuma tashe mu da shi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki gafara a kaina da ku cikin abin da na faɗa ba daidai ba Allah ya yafe mini abin da ne daidai Allah ya tara mu a cikin ladan Allah tabaraka ta'ala ya kwarara albarka a kanmu Allah madaukakin sarki ya yafe mu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alami wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa "asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan a masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi masjid wanda aka fi sani da a masallacin miyatti domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba duk shekara-shekara wanda bana allah cikin iyawarsa a madadina shi malam ahmad muhammad gombe muna tare da shi Shi ne yake gabatar da wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma bugu da ƙari muka samu a ba zan ce bakunci ba domin ita malamar mu kusan yar gari ce kuma yar gida ce a wannan gari da kuma wannan masallaci domin ta saba irin wannan ziyara da kuma irin wannan kawo tabba domin ta karfafe mu akan abin da muke yi sannan kuma ta nasihantar da matanmu a gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ilmantar da ita wato malama ruqayya abbas mata ga ainihin wato babban malaminmu malam aminu ibrahim daurawa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu lafiya da shi da ita ya sa kuma albarka a cikin iliminsu da zurriyarsu ya kuma sa albarka cikin abubuwan da suke gudanarwa a wannan gari da kuma sauran ƙasa da ma sauran sassan duniya baki ɗaya abin hakika ba za mu iya bayyana godiyar da take cikin zukatanmu dangane da wannan ziyara ba kwarai da gaske saboda duk mutumin da ya ziyarci dan uwansa a musulunci mun sani cewa wannan sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ziyarci dan uwanka musamman a cikin abin da ya shafi harka ta addini wannan aikin taya su muke yi a matsayin su na malamanmu so idan suka zo mukan sake samun karfin gwiwa da jin daɗin aiwatar da shi so wannan yana karfafa mu kwarai da gaske duk shekara ta kan mana wannan ta goma shi muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi abinda nake so da ku a matsayin ku na waɗanda kuke zuwa wannan karatu kamar yadda na ji maganganu da ta yi na nasiha akan bangarori da yawa da abubuwa wanda suka shafe ku a matsayin ku na mata da abubuwan da suka shafi mai da al'amari zuwa ga Allah da kuma abubuwan da suka shafi ƙara jaddada takawa da imani da ƙara gyara alaƙar ku da ubangiji to ina ba ku shawara kuma tare da ni kaina da mu ji tsoron Allah mu yi amfani da wannan shawarwari da ta bamu da waɗannan darussa da ta bamu domin su zamto wasa wato makama da za mu iya samun rahama a gobe ga abin a gobe kiyama gaba ga Allah subhanahu wata'ala saboda babu asara da ta wuce a yi maka wa'azi ai maka nasiha a ja hankalinka a gaya maka aya a kuma gaya maka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma daga karhe ka tahi zero baka ɗauki ko da abu ɗaya ko biyu cikin abubuwan da aka ambata ka je kai putin ɗinsu into practice ba ka saka su a cikin ayyuka wanda zai nuna fa'idar abin da aka gaya maka Allah ya yabi wasu mutane waɗanda idan aka faɗa musu magana sukan ainihin wato ɗauki mafi kyawu a cikinta su je su aikata alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu sune waɗanda suke sauraron magana sai su ɗauki mafi kyawu a cikin wannan maganar sai su je su bibiyi menene abin da ya kamata su yi me ya kamata su guda me ya kamata su aikata a cikin rayuwarsu domin ya zamanto musu tsira ya zamanto musu wata ainihin wato badala da kan kandagarki da zai kare su daga azabar wutar jahannama wannan shine amfanin darussan da ake yi da kuma fa'idarsu a cikin al'umma muna addu'a malama ruqayya Allah ya saka miki da alkhairi mukarrabanki da suka rako ki domin su zo ku zo ku nasihantar da mu muna addu'a duka Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya mai da ku gidajen ku lafiya mai gidanki irin gwagwarmaya da irin kaiwa da komowa da hidima da ainihin wato faɗi tashi da yake yi wajen karantar da al'umma da karantar da addini babu abin da za mu ce masa sai dai mu ce Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya tayar a cikin zurriyarsa waɗanda za su zo su tafi wannan aiki su yi shi sama da yadda shi ya gudanar da shi da sama da yadda ke kika gudanar da shi a cikin rayuwarki muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri a kasantuwar gaskiya ba eh, wani abu za mu ƙara mai wani yawa ba saboda duk abin da ya kamata a ce ta faɗa ta faɗa mu dai kawai ababi ne na godiya la yashkurullaha man la yashkurun nas duk mutumin da baya godewa Allah to baya godewa mutane ko baya godewa mutane to baya godewa Allah abin da suka yi masa na alkhairi to abin da kika yi mana mun ji daɗi kuma muna so a ci gaba da yi mana irin wannan yana ƙara karfafar mu kwarai da gaske muna addu'a Allah ya sa albarka da alheri a cikin rayuwarki ya kuma saki gama da wannan duniya ainihin wato lafiya ga kwamanda na Hizba shi muna tare da shi na Gombe State muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ga sauran ma'aikatanmu na media wanda suke yaya ta wannan karatu over the internet muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi sannan ga su 'yan kwamiti na mata wanda suke shirya wannan tafsiri da kuma gudanar da shi a kowace shekara muna addu'a kowa Allah ya saka mishi da alkhairi sannan ga shi Malam Ahmad wanda bana shine yake gabatar da wannan tafsiri muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da kuma 'yan hizbar mu da suke ta kokari su shiga su fita wajen kiyaye mana dukiyoyinmu da ababen hawa da al'amura na yau da gobe wanda ake gudanarwa duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma da kuka taru irin yadda kuke nutsuwa ku saurari karatun taro ne na mata amma idan ka ga yadda ake nutsuwa ake saurara abin yana ƙara burge mu kuma yana ƙara kwantar mana da hankali wala Allah yau idan ka je wani guri ne wanda yake watakila ko na biki ko na wata hayaniya da wahala ka samu matan da suka kai wannan yawan suna zaune guri ɗaya kuma suna cikin nutsuwa amma da ke a cikin masallaci ake kuma ana karanta ayoyin Allah ne ana kuma karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kukan nutsu ku saurari wannan karatu wasu kuma ɗaliban ilimi sukan zo da ɗan biro da takarda suna ɗaukar wato fa'idojin da ake bayarwa a wannan guri muna muku addu'a Allah ya biya ku da aljanna Allah kuma ya amfanar da mu da ku da darussan da ake gabatarwa a cikin wannan guri da sauran gurare gabaki daya wannan shine a takaice babi ne na godiya muna addu'a Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh